يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تشكيك ونساء yau muna ranar 26 ga watan hudu shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daren 27 kenan wanda ya daidai da ranar 26 ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu mu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a wato ainihin babul ikhlas wa ihbarin niyya inda a yau insha Allah ta'ala za mu karanta hadisi na goma wa an abi ta radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi قال ce. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce salatun rajuli fi jama'a sallar mutum a cikin ayari cikin rukunin jama'a ta zido tana ƙaruwar lada ala salatihi fi baiti a kan sallarsa da ike yi a gidansa wa salatihi fi suqi da kuma sallarsa a wajen kasuwancinsa kantinsa ko shagonsa ko kuma filin da yake gudanar da kasuwanci in a fili yake bib'an wa 20 daraja sallarsa ta jama'a takan fifici ta gida ko ta gurin kasuwanci bib'an wa 20 daraja da wato anin yanki ishirin da ɗoriya na daraja ko da daraja ishirin da ɗoriya sai aka ce biba'an wa zalika haka kuna faruwa ne gare shi ko dalilin haka anna ahadahum anna ahadahum haƙiƙa ɗayan al'ummar musulmi idza tawadda'a idan yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalar thumma ata almasjida sannan yazo masallaci la yanhazuhu illa as-salah babu abin da ya yunkuro da shi zuwa masallacin sai sallah la yuridu illa as-salah bai da wata manufa ta tahowa masallacin sai sallah lam yakhdu khutwatan babu wani tattaki da zai taka illa rufi'a lahu biha daraja face sai an ɗaukaka darajarsa da wannan tattakin wa hutba anhu biha khati'a kuma a share masa laifi ko kuskure daga cikin kurakuransa hatta ya dukulal masjida har ya kai ga shiga masallaci fa'iza dakhalal masjida idan ya shiga masallacin kana fi sala ya zama tamkar yana cikin sallah ma fi salatu hiya tahbisu muddin da ya ce ta tsare shi a cikin masallacin wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum manzo ya ce kuma mala'iku suna addu'a ga ɗayanku ma dama fi majalisihi alladhi salla fi muddin da yana gurin da ya gudanar da sallah a cikinsa muddin da yana zaune a inda ya yi sallah a cikinsa ya ƙuluna suna cewa allahun arhamhu ya Allah ka ji ƙansa Allahumma magafirla ya Allah ka gafarta masa Allahumma tub alai ya Allah ka karɓi tubansa malam yu'zi muddin bai cutar da wani a cikin masallacin ba malam yuhdith muddin bai yi abin da zai karya masa alwalarsa ba na kari muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaici wannan hadisi wa hadha lafzu muslim malam imamun nawawi ce wannan lafazin ruwayar imam muslim ce wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin da banzo sallallahu alaihi wa sallama yayi a cikin hadisin cewar yanhazuhu wannan kalma ta yanhazuhu ana karanta ta huwa bi fathil ya ana karanta ta ne da yiwa yar farko fataha walha ha'un da ke biye da nunin ita ma ane mata fataha wa bizai kuma ana karantawa ne da zayun uwar ra ay khurijuhu ma'ana babu abin da ya fito da shi daga gida wa babu abin da ya yunkuro shi daga gida illa sala face sallah to kamar yadda muka saba za mu koma mu biyo hadisin gaba-gaba farko dai sahabin hadisi bayani kansa ya gabata a hadisi na hudu cewar ina da alkunya abu huraira sunansa Abdulrahman bin sakhar wasu kuma suka ce abdullahi bin sakhar kima da matsayi da darajarsa ya karɓi addinin musulunci dododo bai fi saura shekara uku manzo ya bar duniya ba amma yake da dukkan sahabbai haddar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan sahabi mun ce mutumin ina ne mutumin yaman ne eh, kamar da muka yi a wancan bayanin to waɗannan abubuwan da su ne karka hararowa ɗan gari kaza ne alkunyarsa kaza ce sunansa kaza ne gasan da ya shekara ga irin matsayinsa kana tunawa kana tuna sai abin ya zauna a kwakwalwa sai zama dai da kake ma an ambata abu huraira wannan abin zai halarto maka da kargawa to ka kiyaye Allah ya ji kansa da rahama manzo ya fara da cewa salatul rajuli fi jama'a sallar mutum a cikin jam'i to iya wannan gaba ta zo a wani lafazin da cewar salatul jama'ati maimakon salatul rajuli fi jama'a sai zo da lafazin salatul jama'at sallar ayari sallar jama'a an fahimta ko har wayo kuma banda wannan lafazi da ya zo a wajen imam bukhari da salatul jama'a a gurin imam muslim kuma akwai lafazin da ke cewa salatul rajuli fil jama'a maimakon salatun rajuli fi jama'a da muka karanta yanzu sai kuma ya zo salatun rajuli fil jama'ati sallar mutum a cikin ayari cikin jam'in masallata to shine malamai suka ce abinda ake nufi da wannan ko a ce salatun rajuli fi jama'a ko salatun rajuli fil jama'a ko a ce salatul jama'ati duk wanda aka faɗa suka ce ma'anar haka sallar kowane ɗaya daga cikin waɗanda suka yi salla a cikin jama'a shi ne ma'anar da ake nufi sallar kowane mutum ɗaya cikin adadin jama'ar da suka yi salla a jam'i to shi ne ake maganar wannan fifitar don kada ce sallar jama'a ka ɗauka cewar sai suna dunkulansu za a ba da ladan kamar wani walada ne za su karkasa a kowane ɗaya daga cikin rukunin jama'ar ina da fifikon da za a faɗa a hadis. a kan wanda ya salla a kasuwa shi kaɗai ko ya salla a gida shi shi kaɗai. sannan bayan haka malamai suka ce to da manzo ce salatun rajuli ai kalma ar-rajuli abin take nufi namiji magidanci ko babban mutum to shi da sai suka ce haka hukuncin yake ma idan mace ce tunda ai ba maza ne kawai suke zuwa masallaci jam'i ba ko akwai mata to an faɗi namijin ne saboda su ne mafiyarin jayan masu halartar sallar jam'i kuma su ne sallar jam'i ta zama lallai a kansu ba mata ba to amma har mace da manzo yake cewa idan mata suka tambaye ku zuwa masallaci ku yi musu izini ku basu su je amma za su fita su fita babu cin ado su fita babu kwalliya sura ta sai hadisin yake cewar tunda ya ce salatun rajuli fi jama'a sai malamai suka ce to an faɗi rajul saboda su ne masu rinjaye a cikin masallaci a harkar sallar jami'i kuma su ne take lalle su fito su taho ba mata ba amma mace ma in ta zo masallaci ta sallah a cikin jam'i abin da za a bata na sakayya na lada ya fifici namijin da isa sallah a gida shi shi kadai abin da za a bata na lada ya fifici namijin da isa sallah a wajen kasuwancinsa shagonsa ko rumfarsa ta kasuwa shi shi kadai ba za ce ai da namiji ake ba wannan kuma mace ce a hukuncin iri ɗaya an fahimcin Ka ga baka koma irin wannan bayani na malamai ba aka zo aka maka tambayar to da mace ce fa ba mamaki kai turis ko ba haka ba to haka abin yake mace ma ta fifici wato namiji wajen lada midin ta je aka sallar jam'i da ita shi kuma ya sallar sa a gida sannan kuma manzo ya ci gaba da cewa tazidu ala salatihi fi baitihi ita sallar da mutum din yi a cikin jam'i tana ƙaruwa tana hauhawa tana samun fifiko ala salatihi fi baiti akan sallarsa da a cikin gida shi kadai wa salatihi fi suqi da kuma sallarsa da yi shi kadai a kasuwa to wannan lafazi na tazidu ala salatihi fi baiti a gurin imam al-bukhari akwai ruwa da take cewa to ba'ifu an gane to ala salati tana nunnunkuwa akan sallarsa mai ta zidu tana karuwa sai zo da to ba efu tana nunnunkuwa akan sallarsa a cikin gida shi shi kadai ko sallarsa a gurin kasuwancinsa shago ko kuma kanti shi shi kadai sannan kuma akwai lafazin da ya zo da cewa tafdulu salatul fardhi salatul jama'ati sallar jama'a sallar da aka yi ta cikin jam'i tafdulu tana fifitar salatul fadhi sallar wanda i sallah shi kadai to duka lafazan in ka kula suna da fito mana da abin garai yadda za mu fahimci cewa eh ana dai maganar auna matsayin sallar mutum guda da ya ta a cikin jam'i da matsayin sallar mutum guda da ya ta shi kadai an fahimta ku abinda hadisan suke an karar da mu da kuma koyar da mu kenan sai manzo yake cewa bid'an wa na daraja ƙaruwar da take ita sallar wanda ya a jam'i nunkuwar da take ta sallar wanda ya a jam'i fifikon da sallar wanda ya a jam'i take da shi akan mai sallah shi kadai sai ce bid'an wa na daraja da daraja ashirin da tsoriya ne to kalmar albib'u da manzo ya faɗa bid'an a larabci abin da ake nufi da ita abin da ya kama daga uku zuwa tara in ka ji balarabe ya ce bid'u to yana nufin uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas kana zuwa tara bid'u ta kare a wannan tsakankanin to wannan lafazin ya zo da shi a rufe don an ce 20 da ɗoriya wani ya iya riya doriyar nan daga uku ce wani kuma zai iya kawo hudu ce ko wani kuma zai iya tafiya koli ce a tara a ai tafi gwabi tafi yawa ko to me zai fito mana da wanne annabi ike nufi iya adadi nawa ne bid'u din nan take nufi to shine sai ya zo a wani wato ainihin lafazin cewar sallar mutum a cikin jama'a tana fin sallarsa shi shi kadai a gida ko a shago ko a kanti hamsan wa ishirina da'ifan da wato ainihin yanki ko kuma ɗoriya ashirin da biyar kaga bai an ɗin da aka gaya mana a wannan lafazin da makaranta sai wani lafazin ya zo ya ce ishirin da biyar kaga kenan ba magana ka kawo ishirin da uku ba magana ka kawo ishirin da hudu an fahimta ko ya kai da biyar sannan a wani lafazin kuma sai manzo ya ce bi sab'in wa ishirina daraja da daraja ashirin da bakwai an samu ƙari kan da biyancin da muka ji a wani lafazin kuma bi khamsin wa ishirina juz'an da yanki yanki har yanki ashirin da biyar sai zamanto shi an samu lafazi daga manzo sallallahu alaihi wasallama mai fassara wannan bid'an din salo biyu lafazin da ke cewa khamsan wa ishirin ko bi khamsan wa ishirin da kuma lafazin da ke cewa bi sab'in wa ishirin to wannan yasa sai malamai suke cewa abin da ake nufi a nan wanda yi sallah shi shi kadai a cikin gida ko a shago ko a kanti ko wani guri kamar gaban gida ko makamancinsa to sallarsa da zai yi sakayyar da za a bashi ta shi shi kadai to irinta irinta sai an ninka guda bakwai guda ashirin kai da bakwai a baiwa wanda i a cikin jam'i a masallaci shi ne sai malamai suka ce to da aka ce daraja din nan kakka ɗauka ɗaya ce dan ita daraja saboda ai ayoyi da hadisai sun tabbatar da cewa duk mutumin da yi kyakkyawan aiki ɗaya sakayyarsa mafi karanci a bashi lada goma to idan wanda yi sallah shi shi kadai a gida ko a shago ina da lada goma ita ce darajar sallarsa to wanda yi a cikin jam'i a masallaci sai an bashi goma goma nan sau ashirin da biyar ko da bakwai an fahimta ko kagan ka ɗauka 27 a kwaya-kwaya ne to baka ba wa hadisin fassara su ta kamace shi ba an fahimta ko saboda haka shine malaman suka ce shi shi kadai din nan da i tunda yake kyakkyawan aiki guda ita sallar to a karanci abin da zai samu ya samu lada goma ya iya samu sama da haka to in ma ya samu sama da haka wannan sama da hakan da ya samu da a masallaci ne sau ashirin da bakwai zai same shi ko da biyar to sai malamai suka yi saɓani wajen haɗa lafazin 25 da lafazin 27 suka ce to wanne za a ɗauka ko ku kawai a bar shi haka shi nan wani lokaci 25 wani lokaci 27 za a ba koya abin yake to shi da suke cewa da yiwuwar abin da yake sa matsayin sallar wanda sallah a jam'i ike kaiwa 27 ya wuce da biyar ina komawa ne ga yanayin halin shi mai sallar a irin nutsuwar da da masaniyar da ike da shi na sallar da samar da ita sallar da ya dace rukunai sun samu sharaɗai sun samu sunnoni sun samu a cikinta lafiya nan, to wacce ta sami irin wannan kulawar irin wannan mahimmantawar to ita ce ake ba masallatan sakayya ashirin da bakwai wacce ta sami gibi daga irin waɗannan abubuwan da muka ambato shine masallacin suke samun 25 akwai maganar da malamai suka makamanciyar wannan wasu suka ce ba haka ne. idan adadin jama'ar ya zama maƙil to shine suke samun 27 idan adadin jama'ar ya zama rako-rako ba su yi maƙil ba shine suke samun 25 me dogaran ku suka ce wani hadisin ya karfafi wannan gaba da wannan bayanin akwai hadisi da an karɓo daga sahabin annabi ubayy bin ka'ab Allah ya yarda da shi yake cewa daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce salatun rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda asalin hadisin manzo ne yi sallah da sahabbai ta asuba sai ce ina wani aka ce bayan ina wane aka ce bayan ina wane shi ma ba shi sai ce to mafi nauyin sallah ga munafukai sallar isha da sallar asuba sannan sai goya da cewa kuma sallar mutum tare da mutum sun zama sunawa biyu azka min salatihi wahda ta fifici sallar mutum shi shi ɗaya jal wa salatu rajuli ma'ar rajulain sallar mutum tare da mutum biyu sun zama nawa uku azka min salatihi ma'ar rajul ta fi sallarsa da shi da mutum ɗaya a suna su su biyu wa ma kanu akthar manzo yace ba za su zama mafi yawa ba ko muddin suka zama sun yawaita fa huwa ahabbu ila Allah shine abinda Allah ya fi so in suka ninku suka yawaita suka zama dankan Fahuwa huwa ahabbu ila Allah azza wa to wannan shi Allah mai girma da buwaya ya fi so ai ku abinda Allah ya fi so darajar ta shi yake fiye da wanda ko yana son sa amma san ba shine wanda ya fi ba ko to shine sai malamai suka ce to wannan hadisi sai yake cewa in jama'a ta zama makil to an yi abin da Allah ya fi shi ma sai ya fi ba da sakayya sai zama sakayyar wanda suka yi sallah a jam'in ta zama ashirin da bakwai maimakon da biyar an fahimta ko to akwai malaman da suka yi wannan bayani kun ga idan muka kalli wannan hadisi da muke ciki da wannan da muka karanto yanzu ina nuna al'ummar da ake samu tsilli tsilli a unguwanni jefi jefi a gaban gidaje suna yin sallar su ba sa tafiya masallaci to asara suke jawo wa jama'ar da ke cikin masallaci akan ladan ififici yadda za su samu bayan tasu asarar da suka yi ta ba su samu ladan waɗanda suka yi sallah a masallacin ba asara biyu sun cuci kansu sun cuci wasu su ba su samu 25 ba amma 25 aka tsaya darajar ta waɗanda suka yi sallah a cikin jam'i sannan kuma ba su bai wa wanda suka yi sallah a cikin jam'i damar su wuce 25 su kai da bakwai ba su da mai sallah a gida shi shi kadai macucin kansa ne macucin dan uwansa da zai samu daraja mafi kulin to ko wannan kada ya isa ka san kima da martaba darajar sallar a jam'i sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba cewa zalika wannan sakayya ta fifi lada na wanda yi sallah a cikin jam'i daga 25 ko zuwa da bakwai anna ahadahum ko haƙiƙa ɗayan su waɗanda suka yi sallan nan idza tawadda'a idan yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwala thumma ata almasjida sannan ya zo masallaci a wasu a tasu nuskar la yuridu illa sala a wasu a tasu la yanhazuhu illa sala ce take fara zuwa sannan sai kuma la yuridu illa sala haka ne to da ko ne duba nasa haka zai ga sai da aka faɗi layan hazuhu sannan sai aka faɗo aka la yuridu wasu kuma sai da aka fara faɗo la yuridu sannan aka faɗo layan hazu to masu layan hazuhu shi yafi ba dan wancan shi ma ina da matsala ba a'a ba shi da matsala amma in ka koma cikin sahihi muslim wannan mai layan hazuhu din shi yake fara zuwa kafin la yuridu illa salat tunda kuma shi dama hadisin malam da ya kai karshe sai ce wannan lafazin na muslim ne to lafazin muslim abin da ya fara zuwa a nusukar da tafi tare cewar an ce babu abin da yake yunkuro da shi da gida face sallar bai da wata manufa ta baro gida sai sallar ai abu guda ne dan an yi kwan gaba kwan ba matsala ce saboda bai daita shi maganar manzo ba an fahimta ko abu guda suke bayarwa to shine sai malamai a daidai wannan gaba suka ce abinda lafazin da manzo ya faɗa zalika anna ahadahum idza tawadda akwai mai ahadakum ahadahum akwai mai kum ahadakum ko ko hum eh ahadahum ko eh ɗayan waɗanda suke sallan nan a jam'i abin da ya sa ya kai ga samun 27 ko da biyar na daraja idan wato ainihin kyautata alwala kyautata alwala tasa tana daga cikin sanadi ko dalili da ya jawo masa samun fifitan lada akan ta mai sallah shi shi kadai sannan bayan haka kuma sai aka goya da cewa me thumma atal masjida sannan ya je masallaci ashe zuwansa masallaci ya daɗa sa samun darajar kaga kenan sai wasu malaman suka ce to kenan da ma za a yi jam'in a gida tunda dai ba a zo masallaci ba bayanin da manzo ya faɗa na sanadi bai cika ba ko tunda ya ce bayan ya kyautata alwala ya zo masallaci shi kuma wacce ya kyautata alwala amma ya zauna a gida ko da sun yi jam'i da matarsa da 'ya'yansa an fahimta wasu suka ce to ba za su samu abin da na masallaci zai samu wasu suka ce a kawai jam'i aka ce su ma kuma jam'i amma aka tafi a wannan za a rasar da raya masallacin an fahimta ko kisa wasu malamai suka ce to ai wannan in an tafi akan wannan fahimtar ta cewar har mai jam'i a cikin gida duka ɗaya suke da masu yi a masallaci to abinda ake so na bayyanar da ibadar Allah a fili a bainar jama'a cikin masallatai to za a rasa su kuma in mutum ya san cewa in yi a gida a jam'in duk ɗaya da ya a masallaci to magana raya masallatai za ta kawo. an fahimta ko to kuma ba shi ne ma'anar ba kuma Allah ya faɗi cewar wato "Ani", ba masu raya masallatai sai waɗanda suke wato ainihin ma'abota imani an gane ko ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir Allah ce ba masu raya masallatai guraren bautar Allah cika su maƙil ai sallah sai fa wadanda imani yakan kama a su. sai wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira kaga ashe sallar ka ba a masallaci ba kin raya masallaci alama ne ta raunin imani alamar raunin imani ce alama ce ta wato anin karancin wato anin imani to wanda sai ke cewar sai an kyautata alwala sannan an taho masallaci ina daga cikin abubuwan suke sa ƙarin hauhawar ladan da fifitar ladan wanda ya salla a gidansa sannan da manzo sallallahu alaihi wasallama yi magana cewar sannan ya zo masallaci la yuridu illa sala ko la yanhazuhu illa sala babu abin da ya sa ya baro gida sai sallah ba wata manufa ta sa ya zo masallaci sai sallah to sai malamai suka ce a daidai wannan gabar shine ya sa malam imamun nawawi ya kawo wannan hadisin a babul ikhlas cewar ubangiji ya nufa na ya ce a zo a raya masallatai a yi sallah a jam'i shine yasa ya sa shi ya baro gida ya zo yi dalilin kyan niyyarsa da ta ci karo da aikin da i na kyautata alwala da tasowa ya to masallaci da gudanar da sallah a masallaci sai suka tara masa lada ashirin da biyar zuwa da bakwai an fahimta ko to sannan bayan haka malamai suka ce tun an ce kyautata alwala abin da ake nufi da ita ka yi ta yadda musulunci ya tsara daidai da manzo ya koyar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine alwala kyakkyawa ita ce alwala kyakkyawa hakan shine kyautata alwala sannan kuma malamai suke cewa da manzo yake cewa la yanhazuhu illa sala ko la yuridu illa sala sannan sai aka ce lam yakhdu khutwata babu wani tattaki da zai yi illa rufi'a lahu biha daraja face ta dalilin wannan tattaki an ɗaukaka darajarsa wa hutta biha khati'a kuma sai an share an shafe masa wani kuskure nasa hatta ya dukula almasjida har ya shiga masallaci to akwai ruwayoyi hadisai da suka zo da cewar abinda ake nufi da wannan sanda ya daga kafar ai mai tafiya sai ya daga kafa yake ajewa to sanda ya daga daga daraja ake sanda ya aje ta yake zunubi yake an fahimta ko saboda haka dagawa daga daga daraja ajewa share zunubi tunda an ce babu wani tattaki da zai face sai an Daukaka darajarsa an share masa kuskure ba mamaki ka ɗauka sai ya ɗaga ya aje sannan za a ɗaga darajar sai ya ɗaga ya aje sannan za a shafa zunubi za ka iya ɗaukan haka ko su sa ka ce a in ya ɗaga daraja ta ɗaukaka in ya aje an share zunubi kaga ai ya fi yawa akan a ce sai ya ɗaga ya aje zai samu ɗaya sai ya ɗaga ya aje zai samu ɗaya ko a abun hawa yake yayin da ya haka zai tuka an daga ina zun abin nan din kuma an sauke Allah yana samu sai dai sakaci da ake samu ga na zuciya ga na shaidan Allah ya samu dace hatta ya dukhul almasjid haka zai ta samu wannan garaba sa har ya shiga masallaci to na gida zai samu wannan haka ba zai yi shi yasa malamai suka ce waɗanda duk abin da manzo ya lissafo sai sun haɗu sai a kai ga cimma waccan daraja 25 ko da bakwai sai wannan ike sanar da mu cewar ashe dai tattaki da bayi suke salo-salo ne akwai tattakin da ike in ka taka ka zama takawa ka lafiya ko saboda samun lada kake a ɗaukaka matsayinka a share maka zunubi da ko a ce mata ka lafiya ko ba a ce maka ba manzo ya ce ma tunda ai lafiya ce wannan takawa a share ba zunubi a ɗaukaka matsayinka ai lafiya lau to anan ake takawa ka lafiya to amma da wani abin ka tafi ba wannan bafa har ka a sharalle ko wato ainihin shanawa ko wani abu mai kama da haka wanda ba ambatan Allah za a yi ba zikiri za a yi ba karatun qur'ani za a yi ba kaga wannan tattakin ba zai bada abinda wannan tattakin yake barwa to wannan hadisi na sanar da mu bawa ya kamata ya san wani irin tattaki zai mai lada da share zunubi ko kuwa mai jawo laifi ko da kaskantar da mutum to sannan bayan haka malamai suke cewa da manzo yake cewa fa da dakhala masjida idan bawa ya shiga masallaci bayan samun garaɓasa daga kafa da aje wancan tantakin da ya izo masallacin idan ya shiga ta shigarsa masallacin kana fi sala daga nan ya fara zama kamar wanda yake cikin sallah kana fi sala ya kasance cikin yanayin mai sallah ma kanat salatu hiya allati tahbisu muddin dai da ya shigo masallacin ya zauna sallah ce ta tsare shi ba alƙawari suka yi da wani su hada masallaci ba an gane ko ke zama babban muhimmin dalilin zuwa sa masallaci haduwar su da wani sannan kuma zai sa'a in za a yi jami'i a yi da shi a'a sallace dama ta sa ya baro gida ta sa yake zaune lokacin tayarwar bai ba amma yana jiran a tayar to a wannan zaman da i zaman mai sallah yake sakayya ta fara samuwa an fahimta ko to wani sai ke nuna mana ashe masallaci zama a cikinsa ba ɗaya ba ne da zama a wani masallaci ko ashe kana so ka aikin kirkin tafi masallaci ka ka a cikin masallaci ba ɗaya take da kana wajen masallaci ba kuma kai ma ka san kana masallaci akwai karancin ɗaukewar hankali akan kana wajen masallaci ko yasa irin wannan masu sallolin wato gaban gidaje da wato ainihin gaban shaguna haka dai za ga ana rabi da rabi ya yi kabbara wani ya kunda ma'ashar an ɗauki hankalinsa can ya yi ruku'u ya ji rukukuku yana tunanin zai same shi ko ba zai same shi ba abin ko haka to wannan sai ke nuna mana cewar zamanka a cikin masallaci ba a ba fara sallah ba zaman lada kake da matsayi da daraja a gurin Allah to sannan bayan haka sai manzo yake cewa a ci gaba bayan ya ce muddin dai wato sallah ce take tsare da shi sai ya ce wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ko mala'iku kuma suna addu'a ga ɗayanku ma dama fi majlisihi muddin da yana zauna a wannan wajen allazi salla fihi wanda ya salla a cikinsa to ka kenan ma an yi sallar malamai suka ce eh, da yiwuwar ya yi sallar tahiyyatul masjid kafin ta yadda sallar da ta kawo shi ta farilla to kuma a wannan zaman bayan cewar ina samun sakayya kamar ta mai sallar ga wata gara basar mala'iku kuma su ne masa addu'a a daidai lokacin a ko kuma an yi sallar da za a yi ta farilla an idar maimakon ya tashi ya fice irin wasu ana cewa assalamu alaikum za ga ya kada riga kamar dama tsunkunin sa ake ya waje to in dai da aka idar bai tashi daga inda isa labba ina nan to su kuma mala'iku za su goya da cewa ga addu'a da aka umarce su su masa to shine ya na za su rika cewa Allahumma arhamhu ya Allah ka ji kansa Allahumma ghafirla ya Allah ka rufe masa kurakuransa Allahumma tub alaihi ya Allah ka yafe shi za su ta maka wannan addu'a kaga bayan gara basar kafin sallah akwai kuma gara basar bayan idar da sallah ta addu'ar mala'iku shi sa ba a son gaggawar tashi daga gurin alkhairi in ba wani uzuri muhimmi wani dalili ƙarfa ba malam yu'zi fihi muddin dai bai cuci wani a inda yake zaune ba to sai aka sa sharadi in kana son ka samu wannan addu'a ta mala'iku Allah ka Allah ka gafarta masa Allah ka masa wato rangwame ka ji kansa ya Allah ka karɓi tubansa to kana so ka samu wannan ba kai ba cutar da wani kada ka miƙa hannu ka zunguru wani kada ka buɗi baki ka gaya wani abin da zai bakanta masa rai ko ya cizguna masa a masallaci to da zarar ka kiyaye wannan addu'a na ta samuwa daga mala'iku a gare ka shi ne sai malamin suka ce malam yi uzi fihi muddin bai cutar da wani da hannunsa ko da harshensa ba tunda manzo na cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisani ma'ana sai ya amsa sunansa na musulmin kwarai musulmin kwarai shine wanda musulmi suka fita daga cutar harshensa da ta hannunsa to sai an samu wannan a zamansa a masallaci bayan ita da sallah zai dace da samun addu'ar wannan mala'ika ma lam yuhdith fihi muddin kuma bai yi kari a inda yake zaunan ba <clears throat> muddin bai yi tusa a inda yake zaunan ba ɗaya ce daga cikin karrai abubuwan suke karya alwalan mai alwala to da da zarar mutum ya karya alwalarsa galibi ɗabi'ar hutu ikan zo da wari su kuma mala'iku annabi ya ce suna cutuwa daga abin da mutane suke cutuwa da shi wannan warin baza masu yake korarsa yake su ba sa son guri mai wari ba kamar shaidanu ba ne suke tarewa a banɗakuna da bola da makamantansu to wannan abin sai ya sa su dakata da yi maka addu'a saboda da kayi abin da zai cutar da su su kuma suna abin da zai kare ka ya amfane ka to su malaman kuma suka ce a'a in aka ɗauki wannan malam ya da faɗi ai akwai hadisi man a hadasa fi amri na haza ma laisa min wanda ya faru wani abu a wannan addini namu na musulunci da ba dan cikinsa ba fa huwa raddun duk abin da ya an mayar masa ba za a karba ba sai suka ce muddin dai da ike zaune bai farawa da addinin musulunci wani abu ba to za a ci gaba da masa wannan addu'a to kaga idan ina idar da sallar maimakon i zauna i ci gaba da irin su subhanallah alhamdulillah Allahu akbar da manzo ya koyar da su Allahumma anta salam wa minka salam da manzo ya koyar sai ya tsirwata ibadar ba wannan ba an fahimta wacce ba manzo ne ya zo da ita ba ya faru wani abu ko to yana cikin masu samun addu'ar mala'iku baya ciki suka ce aka ɗauke shi da wannan ma'anar mai faɗi to waɗannan duk za su shigo duk abin da ka fara a addinin musulunci da baya ciki a bayan idan da sallah to maimakon ka samu lada maimakon addu'ar mala'iku ba za ka samu ba kai a ciki to shine malam yuhdith fi kuma kowanne zai iya ɗauka to da wancan hadisin da yake cewa wanda ya faru na ba a cikin wani addini namu ba da umarnin Allah da manzo ba fa huwa raddun an mayar masa kaga wanda aka mayarwa da ibada da yaushe kuma malaika zai tsaya na wannan addu'a ai ba za ta yi ba wancan hadisi na karfafar wannan ma'anar in an ce muddin bai yi abin da yake na hutu alwala ta warware ba saboda hakan zai cutar da mala'ikun da suke addu'a sai rasa wannan ka kowanne zai iya zama dalili na a rasa wato wannan addu'a ta mala'iku to da manzo yake cewa ma dama eh, eh, wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ko mala'iku suna addu'a ga ɗayanku sai malamai suka ce wannan gabar da manzo ya faɗa na wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi to ya fassara kayansa da kansa me suke yi na addu'ar me suke cewa a addu'ar shine Allahumma Allahumma arhamhu ko Allahumma ghafir lahu Allahumma tub alaihi to shine fassarar yusalluna ala ahadikum dan kaka dauka yusalluna suna salla ga ɗayan ku an gane nan as-salatu ta zo da ma'anar lugha ba ta zo da ma'anarta a shari'ance ba ne sallah a harshen larabci suna nufin addu'a irin ta ce wannan ma'anar ta zo a cikin faɗin Allah wa salli alaihim inna salataka sakanun lahu ka yi wa al'ummarka addu'a addu'a ka nutsuwa ce gare su duk wanda ya ji annabi ya masa addu'a hankalinsa kwanciya yake ya san wanda za a amsa addu'arsa ne ya masa to anan ta zo da ma'anar addu'a abin da aka ce wa sallah alaihi manzo yi wa mutane sallah ba sai dai sallah gawa ce ko tunda ai ba a shar'anta wa mutum sallah ba haka mai rai ka zo ka tsaya ina zaune ka ce bari an ce wa sallah alaihim maka sallah an gane ko saboda haka to a nan yusalluna ala ahadikum suna addu'a ga ɗayanku dan kafa a naka eh, wato tunanin kai tafi ga cewar salluna ala ahadikum suna yin sallah ga ɗayanku a wannan sallah ta ma'anata mai ruku'u da sujada da kaza da zaman tahiya da tahiya to wannan ma'anata ne a shari'anci a nan ba ita ce ba ma'anata a lura ita za ka ɗauka eh, na ce eh as-salat eh eh an ce ma su maka salati din nan ma maganar addu'ar da suke ci a gare ka eh. to sannan bayan haka malamai suke cewa banda wannan kuma sai abin da ya shafi shi wannan hadisi ya kunshi abubuwa masu ɗimbin yawa ta bangaren abin da ya shafi wato anin fa'idoji da kuma fiƙihun da yake cikinsa daga ciki malamai suke ambata cewar hadisin ina sanar da mu cewa sallar mutum shi kadai a gida ko a kanti gurin kasuwanci halal ce ya halatta mutum ya salla a shagonsa na kasuwanci shi kaɗai ko ya sallasta ta farilla a gidansa shi kadai sai suka ce in wasu malaman amma tare da yana da laifi in ba shi da dalili ko uzurin da ya tsare shi a gida inda wani abu da zai tsare shi na uzuri ya gagara yi a masallaci ya a gida to ba shi da laifi amma ya aikata halal na yin sallarsa shi kadai suka ce abin da yasa suka ce ta halatta saboda an faɗi cewar ina da daraja sai dai ta wanda ya a jam'i ne ta fitasa da ba ta halatta ba da bai samu darajar ba an fahimta ko suka ce akwai halaccin suka ce kuma abin da yasa suka ce yayi laifi saboda akwai hadisi da manzo yake cewa bayan an yi sallah an idar lokacin sallah yayi yace na himmatu da in sa wani daga cikin ku jagorancin sallah a matsayin liman maimakon ni da nake muku limanci in samu wasu zaratan samari in sa su su yi ɗauri-ɗauri na ice in ce ku biyo ni mu tafi gidajen wanda ba sa zuwa masallaci sallar jam'i in yi umarni da ƙone gidan in ga inda za su zauna ice in ba don mata da zuwa sallar jam'i ba ta zama lallai a kansu ba in ba dan yara ƙanana ba da wannan abin da na niyya sai na aikata sai suka ce to babu abin da manzo zai wa irin wannan cin alwashi in ba babba bane in ba laifi bane an fahimta ko sai suka goya wancan hadisin da wannan suka ce ya halatta kai sallar ka kai kada a gida amma da laifi kuma darajar ka ƙasa take da ta wanda yi sallar a jam'i a masallaci sannan malamai suka ce wannan hadisin ina sanar da mu cewa sallar wanda suka yi a masallaci a cikin jam'i sun fifici wanda e sallarsa a gida da martaba da daraja ninki ninkin irin tasa guda ashirin da biyar a mafi karancin abin da su iya samu in adadinsu bai makil ba ko kuma ashirin da bakwai idan adadin nasu ya yawaita ya zama makil sannan ba haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa ta ce niyya da nufar Allah abin la'akari ne a ibadar bawa da zai samu sakayya da lada tunda an ce layan hazuhu illa sala la yuridu illa sala wannan iradar nufi take nufi zuciya ita take nufi saboda haka niyya ta shu niyyarsa ta fitowa daga gida ta je sallaci niyyarsa ta zuwa masallaci ta ya ba da farilla ne dan Allah to sai an samu wannan aikinka da kai mai kyau na ka kyautata alwala na ka yi tattaki zuwa masallaci ya haɗu da kyakkyawan niyya to sai a dace da samun sakamakon aiki kaga sharaɗan karɓar aiki sun cika yi daidai da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama kuma kyakkyawa sannan kuma yi dan Allah shi sa ma ya kawo hadisin a babun ikhlas da halarto da niyya sannan ba haka malamai suke cewa hadisin ina sanar da mu cewa ina daga cikin ayyukan mala'iku addu'a ga bayin Allah muminai na kwarai da nema musu yafiyar zunubansu kamar yadda ke cikin faɗin Allah maɗaukaki cikin suratu ghafir aya ta bakwai zuwa ta tara Allah yake cewa allazina yahmiluna al-arsha allazina yahmiluna al-arsha mala'ikun da suke ɗauke da gadon sarautar ubangiji al'arshi wa man haula da wanda ke gefen wato wannan al'arshi ta ubangiji na bihamdi rabbihim suna wato tasbihi da gode wa ubangijinsu wa na bihi suna ba da gaskiya da shi wa ya na lillazi na aman, kuma suna nema wa bayan Allah da suka ba da gaskiya da Allah da ke ban ƙasa wato ainihin gafara rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma sukan ce ya Allah ka yalwaci kowane abu da jin kai da kuma masaniya ba abinda baka sani babu abinda rahamaka bata same shi ba sai sukan ce faghfir lil ladina tabu kai wa waɗanda suka tuba gafarar su. gasu sun zo masallatai suna cewa astaghfirullah astaghfirullah in sun yi sallah sun idar ko to ka gafarta musu kaga kenan na ce eh dama ai annabi ya ce da an idar a ce astaghfirullah astaghfirullah ko su kuma a daidai lokacin suna cewa Allah karbi tuban su Allah yafe musu Allah jikan su saboda haka da kai kana yi so suna taya ka sai a samu karbuwa addu'a wattabi'u wattaba'u sabilaka ko eh faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka ka yi gafara ga waɗanda suka tuba kuma suka bi hanyarka ka gana daga cikin bin hanyar manzo ya ce ya kyautata alwala ko ya taho masallaci na tattaki ai hanya Allah ce ka je masallaci ka raya shi to suka bi wannan hanya taka wa qihim azabal jahim kuma ka tsare su azabar wutar jahannama wannan aya ta ga mana bayan cewa da suke Allahumma arhamhum Allahumma ghfir lahum Allahumma tub alaihim Allahumma qihhum azabal jahim ita ma tana ciki ko aya ta ƙara mana bayani su roƙa mana gafara da jin kai da rahama sannan kuma su nema mana tsari daga azabar wutar jahannama rabbana wa adkhilhum wa adkhilhum jannati adni ya Allah kuma ka shigar da su aljannaka ta tattali wanda aka tanada ta tana jiran mai shigarta tana an kintsa komai shi ake jira Allah ka kai mu allati wa'adtahum wacce ka alƙawarta musu wa man salaha min aba'ihim da waɗanda suke nagartattu cikin iyayensu wa azwajihim da matayensu wa zurriyatihim da ƴaƴayensu da jikoki innaka antal azizul hakim haƙiƙa Allah kai mabuwayi ne mai hikima wa qihimu sayyi'at kuma ka tsare su yin munanan ayyuka don mummunan aiki shi yake hana bawa isa ga wannan gara da matsayi to ka tsare su daga shi wa man taqi sayyi'at Allah duk wanda ka tsare shi daga yin miyagun ayyuka yauma idin a wannan rana faqad rahimta ka faji kansa ka ga masa gafara wa zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma kun ga wannan ayar da bayanin take kunshe da shi ya da fito da abin da hadisin mu magana a sannan malamai suka ce wannan hadisi yana sanar da mu ana son zaman jiran sallah a masallaci ina daga cikin ibadu masu girma ga musulmi ije i zauna a masallaci ina jiran sallah kaga in mun san wannan hadisin muna aiki da shi da ba mu rika masallacin juma'a kwange ba a tara a tara daidai liman zai tayar kawai kana zuwa ka shimfiɗa kai Allahu akbar ka gani shaf shaf yanzu na hanna da kuma kai kanka shaf shaf tunda list din da ake dauka na wanda suka zo da wuri duk ba kai a ciki ladan da ake samu na zaman jira kafin liman i gama hudu ba a yi sallah duk ba kai a ciki kai wa kanka shaf shaf kaga shabbata rana ba ta zama ta zama ba shabba ke ko an ka ji shaf ko me ya ji to kai naka bai ji ba ko shaf din kai amfani da ta kuma bata zo a daidai bata zauna a mahallin ta ba to wannan yana nuna mana mu dage da irin wannan sannan hadisin ina nuna mana ana son musulmi ya rika zama cikin alwala zamanka cikin alwala ina da mahimmanci da a ce baka da alwala tun daga shi mun ji cewar in dai baka kari ba baka karya alwalarka ba addu'a za ta zarce ta mala'iku kana yi ta tsaya ashe ga akwai illa na zama ba alwala an fahimta ku to ire-iren abubuwan da malamai suka ambato a tsakurance dangane da abin da ya shafi ma'anar wannan hadisi da kuma wato ainihin fa'idoji da fiƙin da ke ɗauke da shi abin da muka da Allah ba mu lada wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya fi da muke za mu ga mun ɗauki salon bin karatun ta keke da keke shigen yadda malam yake mana bayani akan aya mafancin da ta sa gaba hadisan ma sai muka ɗauka musu wannan salo saboda ta haka ne za a fahimci addini in za a baka karatun ba na gishiri in baka manda karatun ja in fassara maka to za a daɗe ana yi ba fahimcin da aka sa gaba to amma amfanin kuma a irin wannan a daɗe ana dandakar abu ya zamanto kana kamawa kana rikewa za mu ga malaminmu yana ba mu mamaki in zai faɗi hadisi ce hadisin sahabi wani wanda abu huraira aka jo da gare shi wanda imam al-bukhari da muslim da wani suka rawaito ko sai muke jin abin wani wato ainihin in ba wani sai ce abin kamar tsafi ko wani kuma ce anya ko ba ta shafa ce wannan ta kaske ne ko haka kuma in kaje ka bi sai ka tarar lafiya lau ɗari bisa ɗari haka abin yake to abin da yake gadar da irin wannan in an yi irin wannan karatun yanzu ga shi dududu daga fara hadisi goma muka to ka ɗaukar wa kanka wani salo kafin nan kan a dawo sati mai zuwa tunda sati sati ne karatu za ka ɗauki hadisi na ɗaya da na biyu sai ka kiyaye sahabin hadisin da wanda ya rawaito bukhari ne ko musulun ko bukhari da musulun. in kai musu kwana biyu ka kai ka kawo ka kai ka kawo kana bin lafazin hadisin kuma ka san sahabin wani ne kuma mai ruwaya wani sai ka kuma ɗiban biyu kwana biyu sai kai masa haka sai kuma ɗiban biyu ko ka za ka ɗebi uku uku in uku uku za ka yi duk yi kwana biyu kai uku kwana biyu kai uku kana da ƙwatara a kwana shida kafin mu zo a ranar da bakon za ka iya ɗaukar na goma kai masa haka to in ka kiyaye da haka kara ɗaya iya wannan hadisi goma to ko a iya su ta sa wato anin wani dalili ya kama za a ce a ah, to agawa wani yana zuwa karatu to anan in ka so ko da ba za ka zo da hadisin da lafazin sa ba in ma anasa za ka kawo za ka iya cewa hadisin sahabi wane wanda wane ya rawaita wane ya rawaita annabi na cewa ka kai ma sai ka zama magajin malam to shawara ce nake babu mu bi wannan salon kafin tafiya ta nisa kafin su taru kana tafiya da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan suna taruwa sai ka ga wato in Allah ya kai mu kafin a ce mun zo bango kama aka zo aka dire ka za ka yi abin da nake ko ma yafi